ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidun sai na umar ya musulunta tun da jimawa an ce tsakaninsa dai sai na hamza kwana uku sai na hamza ya musulunta da kwana uku sai na umar ya musulunta kuma dukansu sababin musulunta su akwai labari mai ban mamaki game da hakan tun da sai na umar ya musulunta musulunci ya ɗaukaka kamar da ibnu mas'ud ya ce ma zilna a izzata a aslama umar ba mu gushe ba cikin ɗaukaka tun daga ran da umar ya musulunta da ana addini a ɓoye daga nan da sai na Umar ya bayyana sai aka daina boyewa dama shi ake tsoro shi an fi jin tsoron sa kuma ya musulunta da ya musulunta aka ce ka ɓoye musuluncin ka ce babu abin da zai sa in musulunci ba mu ke kan gaskiya ba a raye ko a mace maza Allah ce mu ne akan gaskiya ce babu abin da zai sa in addini na sai na Umar kamar da Ali na Abi Talib ya rawaito kamar da zo a cikin littattafai asali na taba na fara karanta kisan ne a cikin Riyadun Nadira na Muhibbu Tabari Allah ya masa rahama cewa lokacin da na Umar zai Aliyu bin Abi Talib ya ce babu wani daga cikinmu zai yi hijira fa ce ya yi hijira ne a ɓoye? ya ce ababen da Umar ibn al-Khattab na Umar shi kadai ne ya yi hijira alaniyatan a bayyane ce mu wani ya badare ya silale wani ya fita kamar ya tafi kasuwanci sai ya gudu daga nan wani ya ɗauki kayan noman sai fita bayan gari kamar zai je gona sai ya yadda kayan noman ya gudu Madina duk haka muka rika hijira hatta manzon Allah da na Abubakar cikin dare suka silale suka hijira ce ababen da Umar saboda jarumta sai na umar shi da zai hijira farko ya ɗauko kayan yakin sai rataya ya sa sulke na yaƙi duk wata shiga ta yaƙi ya rataye kwari da baka ya ɗauko takobi ya rataye sannan ya hau dokinsa <clears throat> sai da ya bari shawa sun taru a haramin maka ya je kansu ya tsaya ya ce sha hatin wuju Allah ya munanta waɗannan fuskokin fuskoki sun munana ya ce man arada an yatama walada zauje ta hau. wa tuskiluhu ummuhu wa tuskilahu ummuhu falyalqani khalfa hadha alwadi ana muhajir fa inni muhajir yace duk wanda yake so ya maida dan maraya ya maida matarsa bazawara uwarsa ta haifi waninsa ya biyo ni mu haɗu bayan gari zan yi hijira ba wanda ya daga baki ya ce komai sai na umar ya kada dokin sai tafi har ya isa madina lami lafiya ba a taɓa samun wani mai ƙarfin hali ya bi shi ba aljabalul asam kenan kafaffan dutse kurman dutse sai na umar dan me ba za su ji tsoronsa ba shedan ma yana jin tsoron sayyidina Umar sanda yana kafirci musulmai suna tsoronsa bayan ya musulunta duniya kafirci take jin tsoronsa kyawun mu'amalar manzon Allah kuma shi ya janyo sayyidina Umar ya musulunta lokacin yana kan kafirci akwai wata mata da yake gana mata azaba takan ce da shi yanda kake mun haka Allah zai ma bata sani ba to shi yasa duk abin da wani yake karkace ba Allah ba zai masa rahama ba duk irin azabar da wani yake wa musulmai roƙa masa shirya kafiran duniya yanzu da suke ba musulunci matsala ka roƙi Allah ka ce Allah ya shirye su ya fi ka ce Allah ya la'ance su in Allah ya so sai su musulunta kuma su zama alkhairi ga al'umma za mu so a ce cibiyar kafirci ta duniya ta musulunta cibiyar ƙin manzan Allah a duniya a waye gari sun zama musulmai za mu so haka kuma inda suka fi kowa kafircin da ƙin musuluncin a cikin ƙasashensu musulunci ya fito huwa an san wata ƙasashe nake nufi sau saboda haka musulmai an san su da kyautata mu'amala da kyawun mu'amala annabi ya janyo mafi yawan sahabbai ba da ba wani wani sahabi da ya shigo ta dalilin an nuna masa takobi hatta kafiran da ake yaki da su wasu an fafata ba su musulunta dalilin fafatawa ba sai ta dalilin mu'amala kamar su Abu Sufyan da aka aure yarsa sai aka fara karyar lagon kiyayyarsa aka fara ragewa kiyayyar kaifi da yawa daga cikin su kyawun mu'amala kawai suka ce dan me zamu rika adawa da waɗanda suke nufin mu da alkhairi duka sai suka musulunta to sai Umar yana ciki sai na Umar shine wanda manzo Allah ya ce da da wani annabi a bayana da Umar ne saboda me ne wanda ya samu muwafaka daga ubangiji zai faɗi magana sai kuma kaga wahayi ya sauka yana goyon bayan sa kuma tun kafin zuwan musulunci sai na Umar in ya zaci abu sai ga abin ya faru yana da wannan baiwa din haka Allah ya masa baiwa in ya munanta zato akan abu zai wahala ka ba haka yake ba in ya kyautata zato akan abu to da musulunci ya zo kuma zai wahala ya ce da an yi kaza da kaza ya faru face Allah ya saukar da aya akai sau da yawa ma da irin lafazin da sayyidina Umar ya amfani da shi Allah yana son sayyidina Umar ibn al-Khattab shi yasa lokacin da sayyidina Umar ya rasu sayyidina Ali tsaya kan gawar sa yana sa yace na shaji manzon Allah yace na gane da Abubakar da Umar mun tafi ni da Abubakar da Umar mun kasance ni da Abubakar da Umar da aka mafi alkhairin al'umma bayan manzon Allah Shi ne Abubakar sannan Umar na Umar yana da tsoron Allah ya yi fice wajen gudun duniya har ma ibnu mas'ud yana cewa ra'aitu a fi waje Umar ne khattaini ne min albuka. buka ce na ga wani digo guda biyu a kan kumatun Umar saboda yawan kuka da yake saboda tsoron Allah har nan sai tabo Abdullahi dan Mas'ud yakan bibi na Umar yana son shi sosai yana lazimtarsa shi sa ta a kiwu ya fi bin fatoyin na Umar ya taba suna tafiya da sayyidina Umar ya ga sayyidina Umar ya shiga wani kango ya ga ya jima bai fito bai bi shi sai tare da shi ya ɗebi ƙasa yana watsarwa yana cewa kai cewa yana kuka yana cewa ya ni lam talidni ummi wa kuntu nasiyan mansiya yace kai na, ina ma uwata bata haifan ba ina ma na zama bari wanda aka manta tuntuni yana kuka saboda tsoron Allah inda wanda ya cancanci a ce tsoron Allah sai ya rinja shi to sai na Umar ne shine wanda in ka ganshi zaka ƙara imani bayan manzo sallallahu alaihi wasallam saboda gudun duniya Talha ibn Ubaidullah Allah ƙara masa yadda yake cewa na ya kasance nakan kan ga sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakan fito cikin dare sai ya luluka cikin duhu ya shiga gari sai na rika jin kaikai a raina ina yake zuwa yace sai na ga inda Umar yake zuwa shi ne tabin sa a baya wata ran da ya fito ne tabin sa sai na ga wani gida ya kunkwasa ya shiga sai ne ta mamaki me hada Umar da nan gidan aiko sai na ga me yake Allah kai mu gobe gari ya waye ya zaci ko wani abu ne shedan ya dan riya wani abu wal Allah yana sallama aka ce shigo dana ya ji murya wata tsohuwa tana makyarketa sai ya sa kai ya shiga sai ta da wata mace amya muqada makauniya kuma gurguwa ba ta iya tashi tsohuwa ce ta fi ta fi shekara 100 yace ya gaishe ta yace wani mutum da na ga yana shigo miki da daddare tun tsawon lokaci kaza da kaza kawai sai ta fashe da kuka ta ce wa amirul mu'minin ne sai na umar ne sarkin musulmi yau shekara kaza ya yi alkawarin zai ke zuwa kullum da daddare wanken kayana duk abin da ne na kazanta a gidana shi zai wanke kamar da zai iya wa mahaifiyarsa ta ce Allah ya saka wa Umar da alkhairi Talha sai fashe da kuka ya ce sakilat ka ummuka ya Talha kai can ka ya Talha kai ka isa ka rika bin bayan sai na Umar ka ce za ka kuskuren sa daga nan sai sari ya kyale to sai na Umar yana da tarihi babba a cikin sabon manzo sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ma manzo Allah ya ga sahabbai wani ya zo da riga iya kirji wani ya zo da riga iya cibiya annabi aka nuna masa su a masallaci a mafarki wani ya zo da ita iya cinya shi sai na Umar riga sa hajjan kasa take ya ba da labarin mafarkin yace ga abin da na gani sahabbai suka ce ma za a walta hadha ya rasulullah ya zaka fassara wannan mafarkin ya ma'aikin Allah manzo Allah ya ce addini addini mana inda addini yana wa mutane yawa to da sai na Umar addinin sa ya masa yawa saboda tsananin tsoron Allah ya zama khalifa bayan mutuwar sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu shekara ta 13 bayan hijira a 12 13 bayan hijira farkon ta yayin mulki tsawon shekara 13 da ƴan kwanaki 13 da wata 6 da ƴan kwanaki sayyidina umar dan khattab radiyallahu anhu ya bai mutu ba sai da cika duniya da adalci al'umma ta samu yalwa a lokacin shugabancinsa ya kasance tare da girman kwarjininsa yakan ɗauki kaya a kan gadon bayansa ya riƙa raba marayu shi ne fara yawo cikin dare yana bincikar halayen mutane domin ya gano masu matsala ya taimaka musu ya kasance radiyallahu anhu a lokacin khalifancinsa mai tsananin adalci mutane suna bala'in tsoronsa saboda baya goyon bayan zalunci sai na umar ɗan khattab radiyallahu anhu a cikin wannan shekaru da yana mulki an taɓa samun wani fari aka yi rashin ruwa ya dinga fito da abincin baitul mali har sai da ya kare sai na Umar ya rika kuka da idansa saboda ya ga mutane sun taru suna kukan yunwa ya ga abin ya yi yawa Ya ce ku fito a je roƙar ruwa a nan fa ga karama ta sai na Umar walittaka ta bayyana a fili ta manyan waliyai yanda manzon Allah yake shi ma haka yi suka ce suka fita fili fetal sai na Umar ya sa kaya makaskanta kamar da dai ake yi in za a yi roƙon ruwa aka yi sallar roƙon ruwa Ya ce ya zauna tun safe akan yashi yana ta addu'a yana ta addu'a ce sai na Umar bai sauke hannunsa ba sai da ruwan sama ya sauko muka dawo gida gaba ɗaya jikin mu a jike bayan Allah kira amma duk da wannan darajar wayannan shedanin yan shi'a babu wanda suka tsana sama da shi yan shi'a ba sa kaunar sai na Umar suna kin shi ma sama da sai Abubakar wanda ya kashe sai na Umar ba majuse ne yana da matukar alaka da yan shi'a shine Abu Lu'atal Majusi Gulamul Mughira ba sa kaunar sai na Umar suna yawan yi masa ƙazafi suna kafirta shi suna tsaginsa suna ci masa mutunci saboda a wajensu gaba ɗaya sahabban annabi a wajensu maƙiya annabi ne da iyalansa in banda ali da sauransu wannan zalunci ne kuma Allah ya musu hukunci daidai da abin da suka cancanta duk alkhairan waɗannan bayan Allah sai suka rushe suka kafirta su suke kiran su da shedanu har ma suke cewa wai in alkiyama ta tashi za a zo da shedan yana ɗaure da sarƙa. guda ko nawa ne ma ina zai guda 90 ne shi kuma sai na umar wai za a zo da shi da sarƙoƙi guda 100 shedan zai ce duk laifi na ni an samun kaza kai kuma sarka har 100 gashi kaza taka ta wa yawa yace ai ni ne na kwace mulki daga Ali na ba Abubakar haka suka faɗa suna cewa waya shine je farawa da na fadi ma ciki duk dai maganganu na zalunci da ta'addanci suka ce ya je gidanta saboda mugunta wai ya kunkwasa kofa tana buɗe ya maka kofar gidan wai cikin tabaras duk ƙaryayyaki ne kazafi ne suke amsar da ake basu shine bayan mutuwar nana Fatima radiyallahu anha akwai yarta mai suna Ummu Kulthum Ummu Kulthum jikar Annabi ce yar gidan Sayyidina Aliyu da Fatima ce Sayyidina Ali ya ɗauke ta ya aura wa Sayyidina Umar shin an yi wancan abin Sayyidina Ali zai daya wannan tukuici ya bada kaga ba zai yiwu ba to daga nan zamu gane babu adawa tsakanin ahlul baiti da sahabbai kawai hikidi ne na yan shi'a kazafi ne kawai wannan ummu kulthum ma ta sayyidina umar ce kaf din yan shi'a sun san da wannan maganar wasu su karyata su ce ba a yi ba ali bashir wata ayi suna ummu kulthum amma ba su da hujja a littafan su balle balle littafan yayin da suka ga ba sarki sai Allah ga ruwayoyin a littafan sunna gashi a littafan su sai suka kirkiro wata ƙarya wai an tambaye Ja'far Sadiq game da wannan din wai ai abin da yasa Ali ya daura Fatima Umar wai saboda Umar yayi barazana ya ce da shi in dai baka aura mini afwan Ali aura Fatima eh, aura Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib aura sai na Umar Ummu Kulsum yar gidan Fatima wai sai na Umar ne masa barazana yace in dai baka aura min yakka ba sai na rushe dakin Ka'aba kaji fa hauka fa da nadi tunaruwan Ali kuma da rushe Ka'aba da auren yarsa ai da sai ya bar shi da sauran musulmai ba zai wani wannan da'awa ba Ƙorai, shawar, kafarai ma ba za su ƙyala mutum balle musulmai in ba ka aura min ita ba zan rushe Ka'aba shine wai sayyidina Ali ya ji tsoro sai Abbas ya ce ka aura masa ita shine wai aura masa ita duk ƙaryayyaki ne wannan a cikin littafan Shi'a wanda ni ƙwararre ne wajen karanta littafansu ina da masaniya sosai game da aƙidunsu. idan na fara kawo maka shubuhohin yan Shi'a da kwaɓarsu, za ka sha mamaki mafi sharrin littafan yan Shi'a wanda ya tattaro kirkisoshi na ƙarya da labarai waɗanda ba su tabbata ba masu cike da ban mamaki wani littafin su ne mai suna madinatu ma'ajizil a'imma wannan littafin za ka ji labarai masu da hankali masu ban dariya wani abin masu ka ne ga ahlul baiti din littafi mafi sharri da yake cike da zagin sahabbai shine biharul anwar na majalisi juz'i uku gaba ɗaya zagin sahabbai ne an yi babin kafircin abubakar umar usman da aka kafirta su to waɗannan mutanen ta za a yi mu samu haɗin kai mu da su ba za mu samu haɗin kai mu da su ba suna kallon sahabban annabi mafi alkhairin mutane waɗanda suka nakalto mana addinin musulunci ba mu san tsarki da sallah da azumi da zakka ba sai ta hanyar su su kuma suna kafirta su suna fitar da su daga musulunci kaga kenan suna rushe addinin namu ne sai suka kirkiro wata mazhaba ta hudu wai ta Ja'fariya suka jingina jafaru Sadiq mazhaba suke adawa da mazhabar Malik Shafi'i Ahmad Abu Hanifa suke cewa duk wata fatawa da ba a roto daga ahlul baiti ba bata inganta ba a ce wasu da ake musu martani shine Jafaru Sadiq alaihi rahmatullah da suka ce wai an kashe mazhabarsa saboda siyasa karya suke yi Jafaru Sadiq malami ne na Imamu Malik ibn Anas Malik yana da ruwa daga Ja'far Sadiq Jafaru Sadiq yana cikin tabi'ai bai da suke lokacin tadwini ba shi yasa ba za ga littafin da Abubakar da Umar da Usman suka wallafa ba ba lokacin buga sunna ne. an buga sunna ne lokacin khalifancin Umar ibn Abdul Aziz a ƙarshen karni na shekara ta ɗari da 101 lokacin aka rubuta duk yawanci waɗannan magabatan sun tafi amma ruwayoyin Ja'faru Sadiq suna nan cikin motsa Malik ya karɓo sauran a'imma sun karbo sannan inda za ku gane hatsarin su kakku ce na yawaita fa'ida tana da muhimmanci a san wannan duk fatawar wadda yan shi'a za su baka zaka tara a hance ko dai satuwa suka yi altafan sunna ko kuma ƙarya suka kirkiro suka jingina shi kansa Ja'far Sadiq saboda Jafaru Sadiq ba shi da wasu malamai sai ahlus sunna ko ba shi da dalibai sai ahlus sunna bai shahada da mu'amala da yan shi'a ba saboda ya tsane su ya tsane su shi yasa zamu ga cewa alittafan shi'a suna kore ruwaya daga ahlul baiti duk wanda zai ruwato daga malaman suna sai su karyata suna tabbatawa da jafaru Sadiq wasu mutum hudu su ne ɗalibansa irin su Zuraratu bin Ayun irin su ah, Muhammad bin Muslim nasu irin su al'ahwal da sauransu wajen mutum hudu ne dai suka ce su ne ɗalibansa duk abin da bai zo ta wannan a arba na nasu mutum hudu ne daga ɗaliban Ja'faru sadik suke cewa bai inganta ba to amsar da ake basu shi ne. Jafarus waɗannan mutanen gaba ɗaya yan kufa ne babu ɗan Madina cikinsu, su mutum hudun can Jafarus sadik an haife shi a Madina ya rayu a Madina ya yi aure a Madina ya mutu a Madina abu ne sananne duk mutum idan ya taso a gari ya girma a gari ya mutu a gari to anan ɗalibansa suke haka ne ko kuma nan malamansa suke sai aka ce to ina su to bin ayun wanda shine wanda ɗan shi'a mafi yawan su suke daga Ja'faru Sadiq ina suka haɗu da shi sai suka ce a lokacin Ma'amun ne ko me ya yi hijira ya je Kufa to duka sati biye ya dawo kuma bai jima ba me yasa kuka karyata ɗaliban Ja'faru Sadiq na Madina irin su Imam Malik kuka kirkiro mai wasu ɗalibai me yasa suka haka siyasa ce ta 'yan shi'a saboda suna so su yi wa Ja'faru Sadiq ƙarya idan suka ce malik ya faɗa isnadi zai karyata su ɗaliban malik ba za su bari ba sai suka kirkiro nasu can wasu makaryata hudu suke ta tsula ja'faru sadiq ƙarya shi sa kafin kaje yan shi'a sun ce aliyu bin abi talib ya ce kaji sun ce abu abdullahi ya ce inda sun ce abu abdullahi shine ja'faru sadiq sai zama da mafi yawan hadisan shi'a mafi yawan fatoyin shi'a daga hanyar waye daga ja'faru sadiq ne saboda sun rushe kuma ja'faru sadiq din daga daga zurara ko wani makamancinsa daga cikin waɗanda muka ambata saboda suna so su yi masa ƙarya su kuma hana mutane bin sunna shi yasa ba su yadda da bukhari ba ba su yadda da muslim ba ba su yadda da tirmizi ba ba su yadda da nasa'i ba ba su yadda da ibnu majah ba gaba da wannan littafai na sunna da muke karanta ba su yadda da su ba fiqhu da kake karantawa iziyaka ishmawunka risalaka waye waye duk ba su imani da su ba sun ce littafai ne na siyasa suna ƙaryata su alhalin su din su ne 'yan siyasa shi yasa shi'a ta yi nan sunna ta yi nan ba za a taɓa haɗuwa ba har abadan abada Allah ya kyauta muna tarjama sai na Umar dan Khattab ne wanda eh, sai na Umar ya rasu shekara ta 23 bayan hijira wani mai suna Abu Lu'lu'at al-Majusi shine kashe sai na Umar yana sallah yazo ya cika masa wuka mai baki biyu sallar asuba ce sai ji Ibn Mas'ud ya ce mutane ba su gushe ba sai ji suka sai na Umar yana cewa qatalani kalb wani kare ya soke ni wani kare ya kashe ni to a lokacin aka zo za a kama shi ya ki mutum biyu aka dai ci nasarar kama shi aka ɗauko su na umar cikin jini aka fito da shi abdullahi dan mas'ud ya ci gaba da sallah ubayy bin kab ya ci gaba da sallah a gurguje aka gama sallah hankalin kowa tashi madina ta cika da kuka bayan sallah asuba sai na umar jini yana ta zuba ya tambaya ya ce waye gari ya sha ga jini yana ta zuba ya ce a kawo masa nono aka ba shi nono ya sha sai nonon ya rika fitowa ta cikin raunin sai sai na umar ya san mutuwa zai sai tambaye su ya ce waye kashe ni haka aka ce abu lu'lu'atal majusi gulamul mughira yace qatalahu Allah laqad amartu bihi ma'rufa yace Allah tsine mas shi da na umarce shi da kyakkyawan aiki saboda shi wannan abu lu'lu'atal majusi ba majuse ne bawa ne yaron mughira ne ina ji shine yaron mughira bin shu'ba ne bawansa ne to ya zo ya nemi fatawa sai na Umar ya mai fatawa kan cewa ubangidansa ya kallafa masa ya bashi dama ya je aikin kafinta amma kullum ke kawo masa kuɗin da sun kai dirhami kaza wanda kama a ce dubu biyu haka shi kuma zai iya samun kamar dubu goma a rana sai na Umar ya ce to a cikin goma ka ba da kaso biyu ai baka ka ba ubangidanka kaso biyu ai bai cutar da kai ba dama kai da shi duk mallakinsa ne to wannan bai masa daɗi ba shine da ya kashe sai na Umar to shi ma ana ganin set up ne kawai na majusawa da yahudawa to sai na umar ya rasu a wani yanayi da ya ja hankalin mutane yana cikin yanayi ya yi wasiyoyi masu ratsa zuciya wani matashi ya shigo yana wandan sai yana jan ƙasa wasu sun ce abdullahi dan umar ne wallahu alam wani dai matashi ne wandan sai yana jan ƙasa sai na umar ya ce irfa izar fa innahu an qali thawbik wa atqali rabbik yace dage wandan ka sama yafi tsafta gare ka kuma fi kusa da tsoron ubangijinka sai na umar kwana uku ya bayan nan ya rasu ya aika wa Nana Aisha ya nemi izininta kafin ya rasu cewa in ya mutu abin ne shi kusa da abokansa Abubakar manzon Allah da sayyidina Abubakar ta ba da izini dab da zai rasu ya ce ku koma in na mutu duk da haka in na mutu ku ƙara ta in na mutu watakila kunyata take ji tana ganin idona ne bayan na mutu ba za a ji kunyata ba ku nemi izininta a lokacin ne sai na umar ya faɗo su kalmomi da tsoron allah sai ƙara bayyana lokacin da ya zo yana faɗin cewa da a ce ina da abin da duniya ke cikinta duniya da abin da ke cikinta da na fanshi kaina daga azabar Allah ɗan shiya sai suka riƙe wannan suka ce ya san me aikata saboda tsinannu ne har da ja wata aya sun manta cewa tsananin tsoron Allah ne tsananin tsoron Allah ne hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai rasu abin da ya rika yi kenan yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti lasakaratun kaga ba za ka ce annabi wani abu ya aikata ya rika siffanta mutuwa da cewa abu ne mai daci abu ne mai mai annabi saboda tsoron Allah kafasa cika take da jini shi ma ba za a ce ya sa abin da ya aikata ba yana yawan cewa Allah ka gafarta min zunubi yana yawan yi ko baya zunubi sallallahu alaihi wasallam haka tsoron Allah ne kawai sai na Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya rasu a lokacin Ibnu Umar yana rike Abdullah dan Abbas yana rike da shi ya ce aje ni akan kasa ya kalma shahada ya rasu sai na umar ya mutu aka je aka gana na aisha ya rasu aka same ta tana kuka a kofar ɗakinta aka ce umar ya rasu dole te kuka manyan abokai uku mijinta mahaifinta babban abokinsu ya tafi aka zo aka gina masa kabari kusa da kabarin manzan Allah da abubakar kansa yana dab da kirjin sai na abubakar radiyallahu anhu na aisha ta kasance da ta ce tunda aka binne sai na umar ban ƙara shiga na cire hijabi na a ciki ba ta ce da na kan shigo cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka binne cikin cikin ɗakin ta ne ta ce in ta cire hijabin ta ta ajiye ta ce wannan mijina ne wannan mahaifina ne ta ce amma tunda aka binne sayyidina Umar ban ƙara cirewa ba saboda kunya da kwarjinin sayyidina Umar duk da yana binne waɗannan jukkuna guda uku da aka binne ba taɓa yin wasu jukkuna masu tsarki a ban ƙasa bayan annab ba taɓa wasu jukkuna masu tsarki a ban ƙasa ba irinsu manzon Allah da sahabbansa ba a taba wani jiki mai tsarki cikin annaba irin manzon Allah ba ba a taba wani jiki mai tsarki cikin waɗanda ba annaba ba irin Abubakar da Umar